Markus Sura ta takwas A lokacin nan da wani taro mai yawan gaske ya sake haduwa, ba su kuwa da abinci, sai kira almajiransa ya ce musu. Ina jin tausayin wannan taro, don yau kwanansu uku kenan a gona, ba su da wani abinci. In kuwa na sallame su su tafi gida da yunwa haka, ai za su kasa a hanya, gashi kuwa waɗansunsu sun fito nesa. sai almajiransa suka amsa suka ce ina za a iya samun gurasar da za ta ciyar da mutanen nan a jeji haka sai tambaye su gurasa nawa ke gare ku suka ce bakwai sai umarci taron su zauna a ƙasa da ya ɗauki gurasan nan bakwai ya yi godiya ga allah ya gutsutsura ya yi ta ba almajiransa su kai wa taron suka kuwa kai musu suna kuma da ƙananan kifaye kaɗan da yi wa allah godiya sai ce musu ma a kai musu suka ci suka ƙoshi har suka ɗauki ragowar gutsatsarin cike da manyan kwandina bakwai mutanen kuwa sun yi wajen dubu hudu sai sallame su nan da nan kuwa sai ya shiga jirgi tare da almajiransa ya tafi ƙasar dalmanuta farisiyawa suka zo suka fara muhawara da shi suna nema ya nuna musu wata alama daga sama don su gwada shi sai wata doguwar ajiyar zuciya ya ce don me mutanen zamanin nan suke neman ganin alama hakika yana gaya muku ba wata alamar da za a nuna wa mutanen wannan zamani daga nan ya bar su ya sake shiga jirgi ya haye wancan ƙetaren sun kuwa manta ba su kawo gurasa ba sai guda ɗaya kawai ke gare su a jirgin ya gargaɗe su ya ce ku kula ku yi hankali da yistin farisiyawa da na Herodus. suka yi magana da juna akan ba su da gurasa da yake yesu ya gane haka sai ya ce musu don me kuke zancen ba ku da gurasa ashe har yanzu ba ku gane ba ba ku kuma fahimta ba zuciyarku a taurare take, kuna da idanu ba kwa gani ne, kuna da kunnuwa ba kwa ji ne, ba kwa kuma tunawa, da na gutsutsurawa mutum dubu biyar gurasar nan biyar, kwando nawa kuka ɗauka cike da gutsatsarin. Suka ce masa, Sha biyu. tau, gurasa bakwai da na gutsutsurawa mutum dubu hudu fa, manyan kwanduna nawa kuka ɗauka cike da gutsatsarin. suka ce masa bakwai sai ya ce musu to har yanzu ba ku fahimta ba suka iso batsaida a kawo masa wani makahu aka roƙe shi ya taɓa shi ya kama hannun makahu ya kai shi bayan gari da ya tofa yawo a idanunsa ya ɗora masa hannu sai ya tambaye shi cewa kana iya ganin wani abu sai makahun ya ɗaga kai ya ce ina ganin mutane kam, amma kamar itatuwa nake ganinsu suna yawo. Sai sake ɗora hannu a idanunsa, makahon kuwa ya zura ido ƙwar ya warke, ya ga komai garau, sai Yesu ya sallame shi ya koma gida. Ya ce, Ko ƙauye ma kada ka shiga. Yesu ya tashi da shi da almajiransa ya shiga ƙauyukan Kaisariya Filibi. a hanya kuwa ya tambayi almajiransa wa mutane suke cewa nake suka ce masa yahaya mai baptisma waɗansu kuwa iliya waɗansu kuma wani daga cikin annabawa sai ya tambaye su amma kofa wa kuke cewa nake bitrus ya amsa masa ya ce kai ne almasihu sai ya kwaɓe su kada su gaya kowa labarinsa ya fara koya musu cewa lalle ne ɗan mutum ya sha wuya iri-iri shugabanni da manyan firistoci da malaman attaura su ƙi shi har a kashe shi bayan kwana uku kuma ya tashi da rai ya kuma faɗi wannan magana a sarari sai bitu ya ja shi waje ɗaya ya fara tsawatar masa amma da ya siya waiwaya ga almajiransa ya tsawata bitrus ya ce ka yi nesa da ni shaidan baka tattalin al'amuran Allah sai na mutane. Ya kira taron tare da almajiransa ya ce musu. Duk mai son bina sai ya ƙi kansa, ya ɗauki giciyansa ya bi ni. Duk mai son tattalin ransa zai rasa shi. Duk wanda ya rasa ransa saboda ni, saboda bishara kuma tattalinsa yake yi. Mai mutum ya amfana in ya sami duniya duka a bakin ransa. me kuma mutum zai iya bayarwa ya fanshi ransa duk wanda zai ji kunyar shaida ni da magana ta a wannan zamani na rashin amana da yawan zunubi ɗan mutum ma zai ji kunyar shaida shi sa'ad da ya zo da ɗaukakar ubansa tare da mala'iku